المرزق ثلاثة ملك ومال ثم علم أسيلا فانظر لآدم سجدت فيه الملام هذا المقال يكون فيه دليلا هذا المنادى إني يا أهي به البيان يا أهي مبسولا إن تعلق بالنعيم الله نون تعلق بالآية وجليلا ya wuyi fasaru ya hi igra'u italaka hazal shiwai jugurida Asalamu alaika rasulallahi muhammadu babban ɗaga ga abdullahi ga munan asufa na gari kamun zo da jahi za mu tattaru jimillar mu a gaban ka babba ya ahi shugaban kowa amiru ba ka dabari mun hau da yawa mun zo gare ka babu wani abin gani da ya kai kamar ka kyau mai kyauta da wanka dan kwara rasulu irin albarka duk wanda ya ki duk wanda ya ki ka gobe ba shi ba gida kirari mun taho domin mu bi ka duniya duka ba irin ka lahira ai babu kamar ka ya na biyu taho mu ganka dan suwai babba kwarari abudu kai ne sarkin sarakai na nuhuwa duka ka matakai ka wuce dukan abokai ka hayo da dubun dawakai ka karya dubun gumakai ka baji karya rasulu kai Allah ya aika ga mu mun zo mu ganka mu waɗanda mu kai tabinka hakkin kowa tila zai bi ka ƙoƙarin bawa ya bi ka ran kiyama sai ya muri Allahu sarki rasulu mu ne bayin alwakilu wanda ya ce ai farlu mahalici almuzillu wanda yayi yi kwaron ga Allah ya saka miko hannu mu gaisa take ni cikin ladabi in yi ƙasa kana in miko nawa wa hannu ya amsa sa'annan in can shafa a fuska in goguga a sassa abadan jikinmu yi ta ƙamshin turari to ina kuke ne makiya mai makka lallai ku sani lallai lallai mun sami rahusa a lahira ma sami masa mu ci mu sha mu kokau da kisa mu ta murna mun sami fansa ta biyayyen nan mu ga ga ruwan zamzam kuma ga gurasa mu ci da yawa kuma bai da ginsa kana mai duka yayi nufin abinsa mai ta murna mun sami fansa tafiyayyen nan mukitiri ya rasulu babba ku mai tsanani muna nan gun ka ya mai karni ka taimake mu ta kowane fanni ga munan bisa tsini daura da kwari bisa gangari muhammadu allah ne ya aiko ka don haka babu mai hana ka isar da aikenka ku da rani ko da kaka makiya ku ta kanku ku ƙari angon Khadija tulkubura ya abul ma batulu azhara zahara rasulu babba kai kai zarra na karfi da sadda dabara a wurin bi da kangarari duka inda ka dusa da yaƙi sai ya zama hili kai dai Allahu ya baka hali kai sar da ka kan kowane ahali babu kawani mai baka mali na cikin gida duka har da nake ya rasulu manzo gwarzo kai ka zo ka karya gizo sannu mai kwazo allahu shi ya aiko ka ka zo shugaba muna nan tari rasulallahi ba rasulallahi baba babban baku ran da ka zo mala'ikun sama duk suka sabku kowane na nan daidai bisa daku sun kai ta tsaro ta loku loku har sai da ya zan kaki tari ya rasulallahi baba mu mun gane har ya sakon ka ne don ba ai wani mai sako bayan ka ba ko ɗan kankane duk sakon gana ka ya zama tamkar zane wanda an ka yi shi a dutse ya zarci a kankari wanda wanda an ka yi shi ya zarci a sankari sakon gana ka ya mamaye ta nan haka har ya hai ƙasa duka kuji a kewaye ya isa birni da kowane ƙauye har da ƙasashen ƙetare dubi har dubi har da mutanen itari ku ji sakon nan ya tafi har birnin sin ya can ga mutanen balin ya nan ga mutanen lebanon bai gushe banan ga mutanen cameroon har ya gangaru ga mutanen liri tabba sakon ganaka ya dangaru daga larabawa ya biya tarkato da turawa dibi addinin naka cikin faransawa kiran ganaka ya naɗe duka indiyawa tabbas rasulu sakonka ya kai ga kowani yari Iji ijtihadin gana ka ya cika nuri da masu gida na su sakkwatawa ya cika fatanin zagi-zagi da yaran su kanawa tuna da mutanen daura da na jiki na su masu farjini katsinawa sakon gana ka yaje je ga inyamurai da su ma yarbawa da mutan bauchi har da 'yan uwa mutan jama'ari rasulu duniya duka ta bi ka sai dai wawa da shi da yan uwansa sun kauki zankuwa ga ma'aiki babban bawan sarkin ga mai afuwa mu da mun bi ka mu da mun bi ka na biyu ba mu adawa Allah ya kiyashe wata ranar mu yi maka buri ya muhammadu baba musa an rasulu babba gwarzan isa jika ibrahimu sakon gana ka ya isa har can isa ya canza mutanen jiri abdu sakon gana ka ya mamaye ta nan haka hari a hayi ƙasa duka kuji a kewaye ya isa birni da kowane ƙauye har da ƙasashen ketare wai na kuka ne makiya mai maka to ku sani fa lallai kun afka a cikin wani irin bakin hauka wanda ba a yi mashi wanka kuma ba a yi mashi magani walla ko an ta yi kwari masu jayayya da kai duka sun bani, da na can farko da na yau daga na karshen zamani makiya na biyu hakon kwa gani mun yarda da kai ne magani rasulu jamu mu kitari Allah ranku munafukai makiya rasulallahi jadai za ku tashi gobe kiyama daidai da karnai ga kafafuwanku sama ku dora yin tafiya da kai ba ba ku ko alawa jikinku a daure kafiran maka duka sun sallama ma waɗanda sun kaƙiya duka an hallaka ma mu kawo na naurin ka mun ga makama ɗan abu dallabin ka da gama ɗan abi na tuya hurari ka riga ya kai ne a gaban yan saƙo rabu ya aiko ka duniya duka saƙo da saƙo ya zuwa gare mu jinsin mutane da aljamba kaliku da dabbobin tudu da waɗanda suke raya a samaku da halittun da suke can a cikin kwari muhammadu duniya duka ta bika muhammadu duka duniya na ka ne allahu ya aiko ka ga dukkanin mutane ka zo ka shirya mu a kan hanya gobe kare mu kule lalle rasulu aiko ka gare mu alheri ne kai ne fiyayyen dukkanin masu iya tsara tsari ya muhammadu ba mu sayyidina ka cece mu shugaban shugabanmu sallallahu alaihi wa sallam kakan ummu mai gida da amari sallallahu alaihi wa sallam ayi wa duk da kuje barin ba ga ka abin mun zo da gudu mun amsa kiran ka nabiyu babba muhammadu labbaika rasulallah zid ahmadu abadan jundun munanan tari alhamdulillah nan zan dakata ba gajiya dai ba anan ne mai duka yayi nufin in kaita, duk wanda ya ji cikin bai tuttu ganga mun yi wauta ko ya tuna dan adam ne zan iya kuskuri idan aka tambaye ku mai waken sa'adu babban gwani kan sa'adu babban daga hindu kyakkyawan masoyi ga abdu manzo na shaidu